Assalamu alaikum wa wabarakatuh. wa Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna Matan Zamani. Shirin da a yaushe yake ilmantarwa, faɗakantarwa gami da nishaɗantarwa. Maudu'in ma a wannan eh, a yau shine menene illar rashin gyara? Illar rashin gyara ga ma'aurata yana da matuƙar ba da gudunmawa wajen saurin mutuwar aure. ta wace hanya ke ce mijinki yana tare da ke a koda yaushe amma ba kya so ki rinka gyara to um, alal misali ko ke da ƙawarki ce a koda yaushe ta matso kusa da ke ta ji kina bashi bashi ai za ki ga tana dan nesa nesa da ke ko da za ta zauna da ke wani sa'in ko abinci ma za a zuba kuma za ta ce a ita ta fi so ta ci ita kadai ballantana a ce mijinki gyara ba lallai sai kuna da kuɗi ba saboda menene ai ko a cikin musulunci ma an ce annazafatu minal iman tsafta tana daga cikin imani to dan me zai sa ke ba za ki gyara kanki ba a'a sai yanzu abin da mata suka dauka majority mata suka dauka shine idan kin yi aure kin aihu shikenan kin zama ba yar gaye ba a'a a wannan lokacin ne ma ya kamata ki yi gaye saboda menene a lokacin kina cin gashin kanki kina gidanki inda zaki samu aljannar ki kuma inda zaki kula da mijinki ya sa miki albarka ki samu lada a wajen ubangiji kuma ki rabauta ranar tashin alkiyama gyara ba sai lallai mijinki yana da kuɗi sosai ba duk talaucin ku duk menene ɗinku za ki iya gyara matuƙar ke kin kasance ke ya mace ce mai son gyaran amma za ki ga wata duk yawan kuɗin mijinta ba ta gyara wata duk talaucin mijinta kuma tana da gyara wata kuma za ki ga talauci ne akwai wanda talauci ne da yanayi yake sa su su zama ballagazaye ko kuma rashin tsafta akwai kuma waɗanda kawai they just feel like ko kuma ƙyuya don kiyama ma tana da babbar gudunmawa wajen rashin gyara kamar ya zaki kina kyuya ko ƙyashin ki tashi ki gyara kanki to baki gyara kanki ba balantana ki gyara 'ya'yan da kika haifa idan kin aihu ba wai eh, menene kyanki ya zube ko kuma eh, something of that nature ba a'a idan kin aihu ma za ki iya sake gyara kanki ki dawo tsantsan ba lallai dai ki dawo yadda yake ba amma kuma ba za ki zama ballagaza ko kuma ki zama wacce ba ta gyara har ki zama a cikin tsawon mata marasa tsafta ba don gyaran jiki ma na da matukar muhimmanci menene an za ki wannan in kina son fatar ki ta yi kyau ba lallai sai kin siyi man bature ba man da ake siyarwa a kanti akwai wanda musulunci ya wada ya ya providing mana kamar irin su lalle su um, hulba man zaitun habbatu sauda saman man kaɗe duk suna gyara jiki suna gyara fata ba lallai sai kin sa ɗaruruwan kuɗi ba a'a da kuɗin ki kaɗan ma za ki iya amfani ki gyara jikin ki. kuma gyara jiki yana da matukar mahimmanci saboda menene ko ibada zaki idan jikinki ba shi da kyau to ubangiji ma ba zai karba ba saboda akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lalle shi Allah madaukakin sarki mai sarki ne kuma baya karba sai mai sarkakewa sannan idan mace ta kasance ba ta gyara jikinta kuma ballaga ce za ta iya sa mijinta ya koma yana neman matan banza kai ma namiji kana da gudunmawa sosai da zaka ba matarka na wajen da za ta zama ballagaza kuma kana da gudunmawa sosai da zaka ba matarka na inda za ta gyara kanta wace gudunmawa zaka ba matarka ta zama ballagaza shine ba za ka kula da ita ba ba za ka ba ta abinci mai kyau ta ci ba ba za ka ba ta kuɗi ta siya sabulu mai kyau ta yi wanka ko ta yi wanki ba har ya kasance abin yana affecting ɗinta ta zama kamar wata sususu kuma kana da gudunmawar da zaka bayar wajen kula da lafiyar matarka matarka ta zama mai tsafta ta hanyar siyo mata abubuwan rayuwa kamar su man shafawa turare man kitso da sabulu da sabulun wanki da sauran makamantansu to don Allah don annabi mu gyara kuma duk talaucin mu za mu yi amfani da kaɗan ɗin da muke da shi duk kuɗin mu kuma za mu iya alkintawa mu daidai wa daida ba an ce ka yi almubazzaranci ba ne ba kuma an ce ka ɗan kamar ba ne Allah ya mu abokanan zama